Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan an hara azumi lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. An saka ran cewa ya zuwa yanzu gwamnatin Najeriya ta sakar ma jama'a kuɗaɗe musamman ma albarkacin azumin da aka fara yi na watan Ramadana. Amma ina har yanzu an bar mutane a ƙeƙashe. Al'ummar musulmi ta fara azumi a cikin wani irin yanayi na rashin kuɗi. A cikin shirin za ku ji yadda ake fama da raɗaɗin rashin kuɗi kuma ga azumi. Magidanta maza da mata na kuka har ma da 'yan kasuwa. Da yake kuma yau Juma'a muna tahe da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau. Babu kuɗi, garin nan babu kuɗi, babu kuɗi. Nan gaba kaɗan za ku ji yadda jama'a ke azumi cikin tsananin rashin kuɗi. Amma bari mu hara da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau ga editan jaridar Salihu Makira. Babban labarinmu mai kanin yadda zaben gwamnati ya zo da bazata ya duba zaben da ya gabata ranar Asabar. game da gwamnonin jihohi 28 da aka fafata inda ya duba wasu gwamnoni da suka sha ƙasa da kuma yadda addini tasiri a zaben gwamnan taraba sannan akwai kashe hatsibibin dan ta'addan nan na gona a sokoto sai kuma wani soja da ake zargin ya harbe wata uwa da jaririnta sannan ya ta dan a shaba a kan cin hancin naira ɗari biyu kuma barazan da nrc ta yi za ta rufe ofisoshin babban bankin najeriya da ke ƙasar nan kan karancin naira sai kuma batun da shugaban kasa muhammadu buhari ya cewa ya zaƙu ya sauka daga gadon mulki sannan shugabancin mace dattawa lokaci na ne in ji uza kalu sai kuma mace da ta babbake ɗanta da iyalansa a bangaren nishaɗi kuma zaɓen bana na neman karawar gaza wood idan muka leka ƙasashen waje kuma mun duba tirka-tirkar da ta shafi yunkurin kama tsohon shugaban amurka ne donald trump sai kuma barazan da wani tsohon shugaban rashe na cewa za a kai hari da makami mai linzami ko na nukiliya akan kotun duniya idan ta ce za ta kama shugaban kasar na yanzu sai kuma gayyatar da kasar saudiya ta yi shugaban iran zuwa kasarta a wani yunkuri na sulhunta tsakaninsu a shafin al'ajabi kuma wani gurgu ne da ke bara aka same shi da tsabar kuɗi har naira miliyan talatin da bakwai aljihunsa sai kuma wani shehin malami da ya karɓar kyautar miliyoyin naira da lambar yabo bangaren wasanni kuma mun yi nazari ne kan Mbappe da Halan ko za su iya mai gurbin Ronaldo da Messi sai kuma za a rika tsayar da wasan firimiya ta Ingila don ba musulmi damar yin buɗe baki daga azumin bana. Salihu Makera kenan editan jaridar Aminiya. An gaishe ka. Duk da alkawarin sakin kuɗin da babban bankin Najeriya CBN ya yi ma 'yan ƙasa, an fara azumi a cikin wani hali saboda rashin kuɗi a hannun jama'a. kamar yadda za ku ji a tattaunawar zaharaddin yakubu sha'aibu da wasu magidanta a kano barangan ba abdullahi to matsayin iyali fa akwai sosu goma ne ma ya'ya mata biyu gashi an zo azumin watan ramadan ya abin yake a bana na'am akwai talauci mai matuƙar girman gaske yanzu babu kuɗi ba a samun kuɗi an ce za a samu kuɗi kuɗi sun ƙi samuwa yawwa shi ne kawai abin da ya samu yanzu a zazzauna muke ba sana'a ba ciniki kuma muna son yin aiki babu aiki ya dai mu zauna to hakan yana da alaka da wannan rashin naira da ake fama da shi ko kuwa sai kuwa yana da alaka da haka kwarai da gaske kwata kwata baka je kayi siyayya bane ko ka rage adadin ta ne babu kuɗin gaba ɗaya balle a je to yanzu ta yaya za a rika yin buɗe baki da sahur da sauransu mun zira Allah ido Allah yi muka sa a gaba yawa Allah yi ne gatan ba wani ba shi ne bayani ya kake ganin za a yi da iyali bangaren abincin kenan ah, to haƙuri za a ba su dama sun ya kwana da yunwa sai ni da yunwa sunana muhammad sani jibril lawan ina da la local government sana'a injiniya ne na so to gashi azumin watan ramadan ya zo an fara azumi ya ake yi da wajen buɗe baki da sahur a gida to mun yi sahur dai lafiya da kuma buɗe baki an tashi cikin yanayi babu kuɗi a hannun al'umma gaskiya babu kuɗi buɗe baki kuma hmm. sai abin da allah ya kawo Mm. zuwa nan gaba kuma muna zuba ido abinda Allah ya kawo mu je mu dan yi wa matan mu siyayya mm. mu zo mu kawo musu a tattaba ba sa gudu to matan ka nawa ƴaƴa na a mata na biyu ƴaƴa na hudu a bisa al'ada akan je a yi siyayyar azumi ya abin yake a wannan a wallahi talato ni ina talaka ai ban ni ban yi ma komai ba wallahi ban siyo komai ba ba abin da na siya wallahi dai mun zuba sarauta Allah ido muna nan Allah muka zuba ido muna ta da kadan kadan ake siyo ai ba a siya ba abin da Allah ya kawo yau mm. aka samu da su za a je a yi amfani a siyo saboda haka muna fata gwamnati da Allah ta taimaka ta saki kuɗi saboda yadda talaka zai samu ya ɗan yi walwala insha Allah muna ganin aka saki kuɗi suka zo hannun talaka za a samu ɗan canji insha Allah yawanci akan samu masu kuɗi da wasu makota su taimaka da kayayyakin abinci da sauransu a wannan karan an samu haka gaskiya ni ni ban samu ba wallahi ni dai ban samu ba gaskiya har ga Allah ba dai a samu ba har yanzu dai eh muna dai saurare Haka su ma mata kukan da suke yi kenan. Zainab Ali. yanki nawa? Biyu. Tsakanin ke da mai gida waye ke yin siyayyar azumi? Ni ce. To a bana kin je yin siyayyar azumi? Na je. To ya yanayin komi tsada amma wasu kuɗaɗen wani wajen an rage kamar kuɗin dankali da suna siyarwa kwano ɗin 2000 hmm. to yau da na je mutumin ya siyar mu ɗari biyar to kuma kasuwar ma na ga babu mutane ma sosai kuma yau na ma je su a auna shinkafa kwano hudu ne musu transfer min da bitin a haka suka hana shinkafa saboda babu cash haka na haƙura na ban musu saboda zancen cashless ɗin tana dan ba mutane wahala in na je kasuwa in ba cash ga abin da nake so ba zan iya siya ba tunda bani da kuɗin siyan kayan. Idan mai miji na cikin wannan hali uwar marayuwa wadda aka mutu aka bari da 'ya'ya ko yaya take ji a wannan azumi na bana? Sunana Rahama Rabiu. Ya aka ji da siyayya azumi? To, gaskiya dai to sai hamdala dai za a ci saboda gaskiya babu kuɗi a garin. Kuma ga shi ni ina da yara biyu kuma majina ya rasu. Ina da marayu guda biyu kuma su ma yanzu sun isa yin azumin. To, sai dai hamdala dai gaskiya dai To wani lokacin ko in ce azumin mukan da suka wuce a baya akan shiga kasuwa a yi sayayya wannan karan bakwai ba. A gaskiya ban yi ba gaskiya, saboda ba na da kuɗi. Babu kuɗi a hannun mutane gaskiya yanzu. Ko da wani ma zai ɗan tausaya maka ya ce zai baka kuɗi to babu kuɗi. Especially idan baka da account ma. Gaskiya rashin kuɗin na yana damun mutane sosai. To yanzu ya kuke yi, ya za ku yi da buɗe baki da sauransu. ba da wani abin kirki za mu buɗe baki ba ɗan shinkafa ne dai da muka ɗan samu da shi za mu yi amfani da shi mu yi buɗe baki da shi sai dai mu yi fatan masu hannu da shuni dai su dai taimaka dai a dinga dai taimakawa dai talakawa balle mu da muke da 'ya'ya marayu da ba mu da miji to roƙon da muke yi kenan zaharaddin yakubu sha'ibu kenan daga kano an gaishe ka. Allahu na ke taro ko gani, maji roƙon mayin azumi da ka ba mu sa'adadin bin rabo da albarkar watan azumi. Amin. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3. da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Akwai tausayi da ban sha'awa ga 'yan ƙanƙanan yaran da suke ta yin azumi suna kuka suna magiya in nake bani koko na sha. Daure hakure daure hakure fa saura kaɗan rana ta gushe mu je shan ruwa. Daga Kano mun leƙa Zaria, can ma ana fama da rashin kuɗi a cikin wannan wata na azumi. Wakilinmu Aliyu Baban Ƙarhi ya tattauna mana da wani ɗan kasuwa akan wannan wahala da ake ciki. Sunana Ibrahim, Ibrahim Musa. To, Mala Ibrahim, na sami ka ga kana ta kukulla magi da sauransu. Yaya hada-hadan sayayyan azumi yake ne yanzu? Gaskiya yanayin harkoki dai sai dai haƙuri, wadda sakamakon mutane ba kuɗi a hannun mutane. Matasa ɗin kuma ba network, mutum zai zo da ATM ya zo ka haɗa mai kaya amma kuma wurin cirewa abun ya gagara saboda yanayi na network kafin azumi za ka ga majidanta sun zo ko mata a taloshin na sayi da saidawa a ta zo a ta sayayya haka shin wannan karin yaya abu ne ya wannan sai dai hakuri gaskiya ba wata cewa cewa sosai saboda yanayi na rayuwa da aka samu kai a ciki bismillah ba wata hada-hada sosai sai dai haƙuri ana fama cinikin kuma ba ciniki sosai sai dai haƙuri kamar kai yanzu kana karban POS ne koko transfer kake karba koko ana zuwa da kuɗi hannu ne kudi kuɗi hannu kun na gaskiya ba kuɗi a hannun jama'a wazo da kati yake zuwa duk mafi yawan mutanen da kai isko a zazzana a nan guraren mafi yawa kowa da kati yake zuwa musamman ga wannan matsayi shi ma kati ne zo da shi mafi yawa sai ga an zo an sa hada kayan kuma ba network sai dai bayan Allah ka bayan Allah kowa kuma jangon jangon gida ana fama da rayuwa inda kai ba za ka ɗauki kayan ka ba bada ba misali ba a ba kuɗi ba in an baka kayan nan ka tafi da su ka san lokacin da za a dawo ba a ciri baka sani ba wani ma zai ga riko ATM din sakamakon dai ya riko ne sunan ATM amma ba kuɗi a ciki sai an zo an haɗa kayan kila dubu ɗaya ko da ake duba ATM nan sai haka bai wuce a samu ɗari biyar ko ɗari shida ciki kaga sai dai hakuri. To sai dai kamar yadda talaka ke wash haka shi ma mai hali yana wayo Allah kamar yadda za ku ji daga waɗannan magidanta da Aliyu Baban Ƙarhi yake cibis da su suna sayayyar azumi. Sunana Alhaji Lukman Abdullahi. To gashi na ganka ka zo wannan shago. Na zo na so na sai mai iyalai abubuwa na azumi na zo na musu ɗan sayayya gaskiya akwai yanayin da ake ciki na rashin kuɗi da ake fama da shi ba shi a hannun mutane za ga kamar ma alamu ana yi kamar ma ba azumin ba kamar lokaci kan baya ba za ga kafin lokaci za ga mutane suna ta hada-hada ko ina za ga cike kasuwa ko ina ka za ga mutane da yawa suna zuwa suna saye da sayarwa wallahi amma dai wannan rashin kuɗin nan ya shafi abubuwa da yawa gaskiya rashin kuɗin da ba a biya ma'aikata da wuri da kuma 'yan kasuwa masu ma ba su samu yadda suke samu kamar da kuma in ka zo ma za ka yi sayayya ma za ka yi transfer za ka ji ana ba network ba network ka tura kuɗi a ce ya fita kuma can ma bai je wajensa ba duk shi yana fama da irin wani abubuwan gaba ki daya wannan karan ka samu abubuwan da ka sabe a baya ko dai ko za a ɗaya abin da ya samu to an dai dai abin da dai eh, abin da Allah ya sauwaka ba dai kamar yadda aka saba da ba dai gaskiya to ga malami na gaba eh, sunana Usman Muhammad wanda ake lakabi da dan barno. ka zo sai iya da mai ka zo sai iya ne dan sari ne eh, in kai shago na in kasa ne ma dan zama ba da sassa ba kenan eh to ya ake ciki kayayyakin sun haule bana sun ka an ce ana kukan cewa kun kara kuɗi da gaske da kusa gaskiya farashi ya ka tsakani da Allah suka da yadda muke sayen shi yanzu gaskiya ya dan haura sati biyu da muka sai da suka sati biyu da suka wuce abin da ke sai 31 da 500 nake saya amma jiya ko shekaran jiya abin da zai shi talatin da 33 aka da sai suka buhu to ya kuke da masu karɓar kuɗaɗe akwai kuɗi a hannu ne ko transfer ne gaskiya yanzu in dai har kana son ka yi ciniki a shago in dai baka da ko POS ko kuma inda za a tura maka kuɗi ko waya to ciniki gaskiya ba za ka yi ta ba tsakani da Allah in dai ka ga kuɗi a hannu to masu sayan fiye wata ne amma duk wani kayan da za a sa sai matras ba ina ganin approve na san cewa ya shiga zan adana sai na ga alat idan baka gani ba in ban gani ba na san mutumin zan jira in ce kudin ka ban gani ba in ya sake dawowa ya sake tura to bana kun samu kwastoma sosai kamar da ku saba samu a gaskiya bana ba kwastoma tsakanin Allah saboda a hauhawan kaya garancin kuɗi duka ya sa kasuwar sai a hankali sai dai godiya an gaishe ka Aliyu baban ƙarhi nan daga Zaria. Abin ɓatarai da ban haushi da al'ajabihi ga manyan da ba su yi azumi tsakiyar rana suna cin tuwo a gaban jama'a cikin kasuwa. Ba jin kunyar Allah balle ‘yan adam kattin banza mutanen tsiya. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman da wakilanmu Zaharaddin Yakubu Shaibu a Kano da Aliyu Baban Ƙarhi a Zaria. Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.